sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1435 daidai da tara ga watan Julai shekara ta 2014 wannan shine kaset na 20 daga cikin jirangiyar kasusuwan ƙarishen karatun fiqhu sira wallafan al-ustad Dr. Zaid ibn Abdul Karim Zaid Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan jama'a masu rawar ba su manta ba a karatun da muka yi ajiya muna ta ainihin tattaunawa dangane da ainihin wato fiqh sira wanda malam professor zai ya fitar mana daga cikin wato yakin Tabuka mun ji abubuwan da ya fitar tun daga kan irin wato abin da sahabbai suka aikata na ƙoƙarin gogoriyo da musabaka wajen aikin alkhairi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da su game da yin hakan da kuma irin tataburgar da aka samu daga bangaren munafikai da falalan da sahabbai suka samu a wannan yaki musamman mutane irin sayyidina Abubakar da Umar da ainihin sayyidina Uthman saboda irin sadakar da suka yi da fawwala dukiyarsu da suka yi ga baki daya zuwa ga ɗaukaka hanya Allah madaukakin sarki sannan muka ji kuma bayani dangane da falala da ta tabbata ga sayyidina ali dan abu talib radiyallahu anhu sakamakon ainihin wato jawabi da manzon Allah ya mishi cewa shin ba ka so a ce ka kasance a wajena kamar yadda Musa suke shi da Haruna ba in bayan kasancewa ni babu annabi a bayana babu shakka wannan falala ce da ta bayyana ga dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa kuma sa kuma halifa daga cikin halifofinsa shine Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu a inda anan ne muka tsaya muka dan tattauna sama sama gane da mas'ala ta cewa wannan hadisi baya nuna cewa sayyidina Ali shine halifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda ƴan shi'a suke riyawa ba inna ma kawai falala ce tabbatacciya ta tabbata gare shi kamar ta tabbata ga wasu waɗanda ba shi ba sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu manzon Allah yayi magana kwatankwacin haka dangane da shi wato muga dake nuna martabar cewa da zai yi a samu wani annabi da shi ma annabi ne muka karanta wasu maganganu daga cikin littafin ainihin wato tarihul islam wa wafiyatul mashahir wal a'lam na ainihin babban malami al-imamu abu abdullahi zahabi Allah ya ji kai shi da rahama yanzu kuma insha Allah za mu ƙara tattauna waɗannan matsaloli sama-sama daga littafin ainihin wato sharhul aqidat tahawiyya wallafan babban malami al-imam al-qadi ali ibn ali ibn muhammad ibn abil izz al-hanafi Allah ya ji kan shi da rahama wannan tafi gashi da tahqiqin babban malami الدكتور ainihin wato Abdul Muhsin tsohon Abdul Muhsin Abdullahi ibn Abdul Muhsin Turki wanda yake minista ne na auqaf a ƙasar Saudi Arabia shi da Sha'ibul Arnaud suka yi wannan takiki gashi daga cikin ainihin mujalladi na biyu a shafi na 698 wannan magana zamu karanta ta daidai gabar da Imamu Tahawi mai akida yake cewa ne ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ما متهوي كتوا mu ahlus sunna a cikin aqidar mu muna tabbatar da halifanci bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi farko tukuna ga Abubakar a siddiq Allah ya ƙara masa yadda saboda falalashi da kuma gabatuwar da ya gaba daya akan sauran al'umma dangane da al'amarin musulunci sai malam ibnu abil izz yake cewa ikhtalafa ahlus sunnati fi khilafati as-siddiq radiyallahu anhu hal kanat bin nafsi aw bil ikhtiyar malamai ahlus sunna sun yi sabani dangane da halifancin sayyidina abubakar shin nafsi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko zabi ne daga daukacin sahabbai gabaki ɗayansu فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها تثبت بالنص الخفي والإشارة سياك سامو مالا حسن البصري شيد daga cikin malaman حديثي suka ɗauki ra'ayin cewa halifansa sayyidina Bakar ya tabbata da nassi ne wanda yake amma ba a fili ba da kuma isharori da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa minhum man jali wasu kuma suka ce a'a nassi ne qarara وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها تثبت بالاختيار yace wasu kuma daga cikin jama'a daga cikin malaman hadisi da ma mu'tazilawa da ash'ariyawa suka tafi akan cewa tana tabbata ne ita wannan halifanci da za'i na mutane shi malam tahawi yace wad dalilu ala ithbatiha bin nass akhbaru tabbatar da cewa akwai nassoshi wanda suka zo don yin ishara zuwa ga halifancin sayyidina Abubakar kai tsaye bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace akwai hadisai akan haka min zalika ma asnadahu al-Bukhari an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qala atatimra'atun annabiy sallallahu alaihi wasallama fa amaraha an tarja ilayhi wata mata ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ki dawo bai ko ki dawo bayan lokaci kaza qalat ara'aita in jitu falam ajidka sai ta ce to yanzu in kuma na zo ban tare da kai ba kenan yaya ka annaha turidul mauta tana nufin kamar in nazo zo na taraka mutu ba qala in lam tajidini fa'ti abu fa'ti ababakar manzo Allah ya ce mata in baki same ni ba to ki je gun sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wannan hadisi hadisi ne da Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 7360 sai mamu sai mamu eh, abin nan ibnu abdul aziz yake cewa wa hadisu huzaifa ibn al-yaman qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar huzaifa yace manzo Allah yace ku yi koyi da waɗanda suke bayana mutum biyu nan da su tafi bayana abubakar da umar rawahu ahlus sunani wannan hadisi tirmidhi da ibnu maja da ibnu abi shayba da humaydi da ibnu abi asim a cikin as-sunna kenan dukkanin sun fitar da shi daliban mufahawi a cikin mushkilul afar da abu nu'aymin a cikin littafin hilyatul awliya'i kuma al-imam al-hakim ya inganta shi a cikin ainihin musaddar ɗinsa da shi da ibnu hibbana a cikin as-sahih ɗinsa hadisi ne ingantacce insha Allah sai ma da yace wa fi sahihaini an Aisha radiyallahu anha wa an abiha qalat dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي abaki, wa وأخاك hatta aktuba li Abi Bakarin kitaba yace mata ki kira mana babanki da dan wanki Abdurrahman rubuta wa sayyidina Abubakar littafi kun makala, ya aballahu wal muslimuna illa Abubakar da Allah da musulmai za su ki yadda da kowa a shugabancin nan sai Abubakar daka in ka ji kai baka da shugabancin Abubakar ba to alama ce akan cewa kai ba musulmi bane kenan haka yayi ta kawo maganganu ga sunan yake cewa wa ahadithu taqdimihi fi salati mashhuratun ma'rufa wa huwa yaqulu muru ababakarin falyusalli bin nas yace hadisan da suka budan tabbatar da ainihin wato annabi ya ce abubakar shine limamin sallah duk sanda manza Allah baya nan ce waɗannan sun shahara sanannu ne a gun dalibai da malamai da 'yan makaranta manza Allah yana faɗa yana cewa muru ababakarin falyusalli bin nas wannan hadisi bukhari ya fitar da shi bayan bukhari malamai da dama tun da kan imamu darimi da imamu ahmad da ah, ahmad a cikin musnad da kuma cikin fadailus sahaba da imamu malik a cikin ainihin muwatta da tirmizi da imamu nasa'i da imamu bagawi a cikin ainihin wato sharhu sunna da ibnu abi asimin a cikin kitabus sunna da imamu ibnu Sadi a cikin at-tabaqat da baihaqi a cikin littafin shi na ainihin as-sunan sa'annan muslim ma ya fitar da wata riwaya da kuma ainihin al ainihin wato annasai a cikin asnal kubra dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi ingantattun hadisai ne mala yake cewa wa qad ruji'a fi zalika marratan ba'da marra fa salla bihim muddat maradin nabi sallallahu alaihi wasallam an ta zuwa ana karewa manzo Allah ana neman karin magana ai a tattauna shin Abubakar din ne ko wani lokaci manzo Allah yana cewa Abubakar ne bai sallah shi ya tawo mutane sallah tsawon rashin lafiyar nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai imamu al-imamu ainihin wato ibnu abi iz yake cewa wa fi an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina ana na'imun ra'aituni ala qalibin manzo Allah yace ina bacci sai na ganna a bakin wata rijiya alaiha dalwun ga kuma wata guga fa naza'tu minha ma sha Allah na dauki wannan guga nai ta jawo ruwan nan abin da Allah ya kaddara mini thumma akhadha ibn abi quhafata sai kuma ɗan gidan abu quhafa abubakar kenan ko shi ma ya dauka fa min minha zanuban aw zanubaini sai ya jawo guga ɗaya ko kuma guga biyu wa fi naz'ihi ba'fa amma cikin janna shi akwai rauni wallahu yaghfiru lahu manzo Allah ya ce Allah ya gafarta mishi shikenan ya ce sun mastahalat gharban sai kuma wannan guga ta koma katotuwar guga fa akhadha ibn khattabi sai Umar ya dauka falam ara abqariyan minan nasi jafri firyahu firqa fariyahu ban taba ganin mutum jarimi irin shi ba wanda yake jan ruwa irin dan shi hatta daraban nasa hatta daraban nasu bi afani har sai da mutane suka sha gaba ɗaya suka koshi ne taba mutane ishara zuwa ga khalifancin Abubakar ba zai dade ba kuma ba zai samu halin da zai yi ayyukan da yake so yi ba saboda zai sha wahala da fama da mutanen ridda da makamantansu haka ko ya faru aikace ishara kuma kan Umar shi ko zai dade yana halifanci kuma zai yi aiki na azo a gani wajen gyara al'amarin gwamnatin musulunci wannan wannan hadisi ne da ke Bukhari da Muslim suka fitar da shi haka dai malam ya ta maganganu ga sanan har yazo yake cewa fa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna wilayata haula'i khilafatu nubuwati bayan da ya kawo hadisi ya waɗannan bayanai ya je gashi nan dai malam jama'a bayanai ne masu yawa bayan da ya gama kawo hadisan nan da yawa sai ya ce zahiru? wallahu a'lam anna al-murada annahu lam yastakhlif bi ahadin maktub abin da yake zahiri jama'a Allah shi fa sanin daidai ji. ibnu abul izzi shine manzon Allah bai yi istikhlafi da rubutu rubutacce ba amma da ishara fa yayi walau kataba ahada inda kuma har ta kama zai rubuta din la kataba hu abi bakr da ya rubuta wa Bakar ai in kun tana jiya mun karanta Ali ma fahimta shi shikenan cewa in sun je sun tambaya to za a faɗa musu wanda ba su bane in ku aka yi haka to har abada ba za su samu ba da ka gara shi shiru su ba abu alalade bal qad arada kitabatahu thumma tarakahu ai yayi nufin rubutawa amma mun ji hadisin Aisha sannan ya fasa wa qala ya aballahu wal muslimuna illa ababakar fa kana hadha ablaga min mujarrad al ahad kaga wannan ya fi kawa matuka fiye da alƙawari kawai da baka fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama don manzon Allah dallal muslimina ala istikhlaf abubakar yayi wa musulmai ishara zuwa ga halifaci abubakar wa arshadahum ilayhi bi umurin muta'addida yayi isha da abubuwa da yawa min aqwalihi maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa akhbara bi khilafatihi ikhbara radin bi zalika kuma ya bada labarin abin yana mai yarda da shi hamidin lahu yana mai godiya da yabawa akan haka wa azama ala an yaktuba bi zalika ahadan yayi nufin ma ya rubuta thumma alima anna al muslimina yajtami'una alayhi sannan sai ya gane kuma ai musulmai ma za su hada kan shi ba buƙatar rubutu fatarakal kitaba iktifa'an bidhalika da ka yi da daga rubutun summa azama ala zalika fi mardihi yawm al-khamis sannan yayi nufin kuma ya ƙara rubutawa a ranar alhamis cikin rashin lafiyar shi summa lamma hasala li ba'dihim shakkun yayin da wasu suka shiga cikin shakka su Umar kenan hal zalika al-qawlu min jihati al-maradi aw huwa qawlun yajibu ittiba'uhu shin rashin lafiya ne ko kuwa ainihin wato wajibi abi taraka alkitabata iktifa'an bima alima anna Allah yaktaruhu wal mu'minuna khilafata Abi Bakr da ya gane cewa Allah da manzon shi Allah da mutane za su zabi wannan halifanci na Abu Bakar sai ya kyale kawai sai da yace falau kana at-ta'yin mimma yashtabihu alaihi al-umma al-umma yace da a ce ayyana wadda annabi bai yi ba wani abu ne da zai jawo mutane rikici ko la bayyanahu bayanan qati'an lil uzri da manzo Allah bayani wanda zai yanke uzurin kowa don manzo Allah bai boye wani abu game da abin da Allah ya ce sanar da al'umma shi ba to inda bayyana waye halifa wani abu ne zai zama rikici da ba za a iya warware shi ba ko da manzo Allah ya ayyana alayhi salatu wassalam lakin lamma dallahum dilalatin mutaaddidatin ala abab ala anna ababakrin almutaayyanu fahammu zalika fahimu zalika hasal almaqsud yayin da ya zama ya nuna musu cewa ya musu ishara cewa abubakar ne kuma sun fahimta shikenan bukata ta biya wa li hadha qala umar radiyallahu anhu fi khutbatihi allati khatabaha bi mahdar min almuhajirin wal ansar anta khayruna wa sayyiduna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan haka shi sa umar da ya hudu ba bayan an zaba Abubakar yace kai ne shugabanmu kai ne mafi alherinmu kai ne wanda manzon Allah ya fi son ka a cikin mu walan yunkir zalika ahadun minhum babu wanda yace ƙarya ne wannan magana wala qala ahadun min ashabati sahabati inna ghayra Abi Bakr min almuhajirin ahqqu bil khilafati minhu babu kuma wani sahabi daga cikin sahabbai da yace akwai wanda daga cikin mutanen Makka wanda ya fi Abubakar cancantan halifanci ولم ينازع ahadun في خلافته illa بعض al-ansari babu wanda yayi wani rikici game da halifancin shi in ma banda mutanen garin Madina dan Makka kan ba wanda yayi wani rikicin fam an an yakuna min al-ansari amirun wa min al-muhajirin amirun saboda su sun so a ce kowane mutanen gari da nasu shugaban in ku tuna wannan karatu a baya dangane da ainihin wato sahabi Sa'ad dan Ubba da kenan ko sai ce wa hadha mimma thabata bin nusus mutawatira an annabi sallallahu alaihi wasallam butulanu kuma cewa a baiwa kowane gari shugaba a ce yan maka da shugabansu kuma a cikin gari guda to wannan ya tabbata da nasoshi da dama cewa barna ce ba za ta yi ba to wannan dai gashi takaitaccen bayani ne jama'a muka karanto daga littafin nan na ainihin wato sharh kitab tahawiyya ta al-imamu ay al-qadi ibnu abul izz al-hanafi Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya jika shi da rama don tabbatar da ƙarin ah, abin nan gushi game da waccan magana ta ainihin wato cewa sayyidina Abubakar shi ya fi cancanta da halifanci ba Aliyu ba sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi bai ayyana kowa ya ce wane ne kai tsaye ba sai dai yayi isharori waɗanda suke suna tabbata akan shi Abubakar ɗin ne radiyallahu anhu wa an Ali ibn Abi Talib aidan Allah ya sa mu dace da sai mu koma littafin mu na ainihin fiqh sira shafi na 637 a cikin inda mala yace as-sabi'a gaba ta bakwai daga cikin fawaid na wannan ainihin yaki na tabuka malam yace lamma badara al na ila sadaqa kullun bima yastati'u lokacin da mu'minai suka yi sauri suka yi gaggawan yin sadaka kowa ya ba da sadaka gwargwadon abin da zai iya faman kana musiran wanda yake da wadata tasaddaqa bil kathiri sai ya sadakan da abu mai yawa wa man kana muqillan wanda yake matalauci mai bukata tasaddaqa bil qalili shi kuma sai ba da dan kankani abin da ya sawaka lakin al munafiqina la yaslimu minhum ahad amma su munafikai a dabi'ar su babu wanda yake tsira daga sharri fa idza ra'aw ganiyan yumtiku kathiran qalu hadha mura'in in suka ga mawadaci yana ciyarwa da yawa sai su ce wannan riye yake wa idza jaa faqirun bi shay'in qalilin idan kuma talaka yazo da abu dan kankani sai su ce qalu inna allaha an ti hadha la gani wallahi allah baya son sadaka wannan ya wadata da gareta walizalika fa'ala allazina fa'ala almu'mini an yubadira ila amali salihat abinda wannan ke karantar da mu shine kai mumini kai gaggawan yin aikin alkhairi wala yahtam bima yaquluhu amsalu haula'i karka damu da abin da ire-iren waɗannan za su dinga faɗa alladina qalla an yaslima minhum asrun aw misrun waɗanda ba shi yiwa a ce ga wani gari ko wani zamani inda babu irin wannan mutanen Tunda da kaga duniya tun zamanin annabi haka yake sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ga mutanen banza mutanen alheri ga mutanen sharri masu imani da munafikai masu tauhidi da masu shirka masu yaƙini da masu shubha talakawa da masu kuɗi malamai da jahilai haka ake kullum ba a canzawa da haka kowane zamani akwai munafikai kuma kowane zamani akwai mutanen kirki akwai mu'minai mutanen kirkin nan duk sanda za su yi aikin alkhairi waɗannan munafikan ba za su kyale su ba za su yi musu irin wannan maganganun za su yi majahilansu da malamansu irin wannan magana za su yi masu kudin su talakawansu irin wannan magana da haka matsayinka na mumini abin da za ka kawai shine ka yi abin da kake ganin ya dace fasda bima umar wa arid anil jahili sanya gaba wajen yin abin da aka ce ka yi aka umurce ka ka kau da kai daga ainihin jahilai daga wawaye da masu kokarin su bata ma aiki wani zai yi dan ya baka haushi to karka ce bari kai ma kai dan ka bashi haushi wani zai yi dan ya bata ma rai wani zai yi dan ya karya maka guya ko ya sa ma shubha to ka kiyaye shi yi kokari ka rike yaqinin da kake da shi wani zai faɗa maka maganar da za ta ainihin sosa maka zuciya to yi kokari ka danne ka gane ba dan shi kake yi ba irin Imam Bukhari da yake cewa da masu yabo da masu suka duk ɗaya ne a wurina me yabo ban yi dan ya yabe ni ba me suka ban yi dan ya suke ni ba irin wannan ta tabar da kaga ana yi jama'a wallahi haka take tintin wa tilkal ayyamu tudawiluha bainan nas lokacin da waƙi'a ta faru jama'a a ƙasar nan dangane da malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji shi aka ce za a bashi kujerar tafsiri ta malam Bakar Gumi a Kaduna a lokacin bana mantawa sai da aka yi wani bayani aka kai aka kawo ɗan izala ahalus sunna su suka hana bashi kujera tare da cewa kowa ya san ya cancanta suka haɗa kai da gwamnatin da ke wannan aiki a suke mulki a lokacin aka hana shi aka mai da abin gargajiya aka yi abin da aka yi to irin wannan waƙiyar bana mantawa sai da malam ya mana karatu akai har aka zo ana karanta tarihi Imam Zahabi Allah ya ji kan malam Albani Imam Zahabi irin wannan abin da kaga ya faru shine ya faru da shi Darul Hadith al-Ashrafiyya a garin Dimashq babban malaminta a lokacin shine ainihin wato Abul Hajjaj al-Mizzi da mizzi ya mutu aka sake daura wani malami shine al-Imam al-Birzali wanda dukkanin su malamai ne aqran malaman sunna ne aqran ne na Imam Zahabi abokan zama ne da shi abokan karatu to da wannan malami ya rasu an tabbatar ga baki daya a kasar Sham babu wanda ya cancanta irin Imam Zahabi hands down kowa ya tabbatar amma malaman Shafi'iyya da malaman sauran madhabobi suka hada kai aka hada baki aka ce yanzu ga wani ya rasu middi ya rasu wa za a daura aka ce a daura zabi aka ce sam ba zai yi ba menene kuma aibin shi ai ba mazhabin shafi'iyya yake bi ba akida mazhabin isbat yake bi mazhabin salafiyya yake bi aka buga aka raya su subki waɗanda su ma ɗaliban ibnu ɗaliban zahabi ne suka yi ta ƙoƙarin a ba malaminsu tunda alƙalai ne amma wallahi malamai suka haɗu malamai ba zahiri ba suka haɗu suka yi wani abu mai kama da ijma'i cewa ba za a halasta mishi a wannan kujerar ba sai in ya fito ya faɗa cewa shi ash'ari ne Haku ba zai yi haka ba dole haka aka haƙura aka aka kyale kujerar nan ba a sanya shi ba tare da suna da itirafin ya fi kowa cancanta to kaga irin wannan shi ake malam Jafar a lokacin irin wannan abubuwan su ake yi kullum yanzu duba ka gani jama'a ba irin wannan abun ne yanzu ake yi ba irin waɗannan tamsiran da ake sakawa a rediyoyi na tarayya da na jiha da FM da waye ta da barna da asarar kuɗi da asarar lokaci ga sunan mutane suna ji amma tafsirin malam albani ya kisa kowa a rediyo kowa ka ce a saka yana jin tsoro na gidan rediyon ko shugaban gidan rediyon sai kuma ka tambaya me abin jin tsoro a ciki me yake fara ba karatu yake koyarwa ba a saboda an riga an kyamatar da su gaskiya na fata jama'a mun fahimta zaka kiga tashirin da ake sakawa sun kusa talatin, amma da wuya ka cire kwaya uku kwarara waɗanda suke na gaske gaba ɗaya mafi yawansu shirita ne da na ɗan ɗariƙan da na yi zalan duk shirme ne gara ka kwanta kai bacci ta maka alheri musamman idan kai jahili ne ko ɗalibi wanda baka san da ka tantance gaskiya daga ƙarya ba kullum yanzu za ga mutane suna bugo mana waya in sun gamu da mu suna tambayan mu mu ma da muke ganin kanmu ɗan ƙananan ɗalibai kenan cewa mun ji wane ya ce kaza malam wane ya tafsiri fa ni fa ya san mun shubha ya ce kaza yayi ne ma'ana kaza kullun sai an mu wannan tambayi tun da aka fara azumi wasu nakan ce musu ne kai ku dena sauraron su saboda za su barnata maka da ɗan abin da kake da shi na imani kuma ana ganin malaman ahlus sunna ne amma ga tafsirai nagari an ki a saka ko tafsirin malam Jafar da ake sakawa saboda ɗan siyasa ne suke ɗaukar ɗawainiya, kuma saboda tafsiran ba su da kariyar da karatukan malam Albani suke da su sai riga sun zama public abin nan wato ownership din su ya zama na kowa ba su da kariya ta ainihin wato copyright da aka kowa sai ya ɗiba ya je ya saka amma duk wanda zai ce zai saka na malam Albani to sai a ce sai an yi editing sai an tace to me kuka so ku tace duk waɗannan barna da yan ɗarika suke faɗa da kissoshin nan da ƙarerayin da malamai suke a cikin rediyo nan duk ba a cewa? kowa yana ji da a cikin azumin nan za ka ga malami ana cewa ya kai malami amma sai ka ji a shi gaba ɗaya ba za ka laye zinu abin nan bai zata, bai kai tsada kwai kwaya ɗaya a idan ilimi ba wallahi wani bai wuce a cikin shekara talatin ba wani malamin in sai da shi za yi in dai ilimin shi za a wa kima ba shi ne kuɗin kwai kwaya ɗaya ba wallahi na rantsi da Allah wani malamin bai wuce bai wuce kudin kwai kwaya ɗaya ba shirin ɗaya ma fi shi tsada na kwai saboda gaba ɗaya ilimin shi na kwata ne datti ne a cikin karatun shi babu tacewa babu marja'iya babu ka'ida babu sanin usul na karatu kissoshi labarai kuma wai watan azumi watan watan qur'ani amma qur'ani shan wahala kawai yake hadda mata kuma abin ya sako gaba ɗaya ma kowa jur'a to irin wannan shine ya dinga faruwa zamunna jama'a malaman sunna a sa musu da baibayi a ainihin wato kuntata musu amma waye wallahu illa an yatimma nuru Allah baya yadda sai ya cika cikin shi a koda yaushe insha Allah idan haka wannan abubuwan haka suke ta faruwa kullum aka hana imamu Zahabi hawa wannan kujerar bai kuma hauta ba har ya gama rayuwarsa amma yanzu ina wanda suka hau kujera ana jin labarin su ba a ji shi din da ba a bar shi ya hau kujerar da yake cancanta hau ba shi ake jin labarin shi ina fata mun fahimci wannan to haka kullu abin yake kasancewa yanzu da awon mala albani sai an saka ta a rido za a ji labarin ta kuma ba bukatar sai an saka ta a rido ba ba damu mu bace kamar da shi ma iyakar rayuwar shi ba damu shi bace haka mu yanzu ba damu mu bace wanda di yake son da'awar zai kai ga inda take kamar yadda da'awar asalin musulunci duk irin tarnaƙin da mutanen makka suka kawo mata shi ta kai labari to haka duk malamin da ya tsaya akan irin wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk tarnaƙin da za a kawo mata shi ta kai labari saboda wannan shine sunnatuha sunnatul haqq duba irin abin da mutanen makka suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen madina suka yi mitin cewa bari su su zo su yi iwa'in shi su dauke shi su kai garin su duk da fa su ma Yan tashin hankali ne su ma mutanen Madina ma'ana sun iya faɗa faɗa masu tsakanin su isu isu suke Aus da Khazraj amma duk da haka saboda da suke shakkan mutanen Makka a ɓoye suka yi mitin cewa idan dare ya yi ana kwanan mina lokacin aikin haji da wane da wane da wane da wane waɗanda suka yarda da abin su saba'in cewa kowa ya silale ya fita kamar Allah shi fitsari sai a haɗa a waje kaza shi ya manzo Allah ya taho a hadu manzo Allah ya taho da Abbas sannan aka haɗa kai wannan shawara da shawa suka ji labari da gari ya waye suka zo mina suka dinga zage-zage suna a shari'a cewa wani ɗan kaza-kaza ne ya kaza kowa shi ne sai kafiran cikin mutanen Madina su ne suka dinga rantsuwa da Allah cewa su ba su abin da aka yi ba abin da aka yi nan muka kwana ba abin da muka yi Sa'adu dan Ubada ko Sa'adu dan Mu'az in ba na manta ba daga baya da aka tabbatar da abin ya faru haka Qurayshawa suka kama shi suka dinga suka daure shi da da gashin kanshi suka dinga azabtar da shi tsawon rana sauran kuma duk sun gudu sai da wasu mutane da suke sauka a gidan shi daga cikin mutanen garin Makka suka zo suka tar da shi suka kwance shi suka ce ku ba hankali wannan babban mutum ne A shahidi shine duk irin wannan rashin mutuncin da Qurayshawa suka yi sai da musulunci ya kai labari sai da aka shigo da shi har su suka gudu suka buya sai da suka wayi gari suka ga makka ta zama kasan musulunci kasan imani tun daga lokacin da manzo Allah ya zo ya fito maka gaba ɗaya kowa ya shiga fitin shi ko to haka addinin gaskiya yake ko ka bune ko kuma a wuce da kai Allah ya shirya da mu sai ma da yake cewa as-samina al-hadr min as-sukhriyati wal-istihza'i wasu i'aqibati zalika wannan kissa tana tsoratar da mu daga as-sukhriya wasa da addini wal istihza da kuma cin mutuncin abin da ya shafi addini da kuma su'u aqibati zalika da mummunan karshen da haka zai kai ga mutum fa innal munafiqina sakhiru min al mu'minina kaga munafikai sun zolayi mu'mine ne wa qalu suka ce atahsibuna jilada banil asfari ka kitalil arabi ba'dhum baba ku kuna ganin nan wai yaƙi da jajayen fata kamar yaƙi ne tsakanin larabawa wallahi laka anna bikum gadan muqarrinina fil ihbal wallahi gobe din nan war haka za mu gan ku duk an daure ku a cikin igiyoyi Sun qalu sai suka ce da su innama kunna naku nakhudu wa nal'ab ai mu wannan magana da muke ba ba wai aqida mu ba kenan muna wasa ne muna kutse cikin magana fa nazalat al-ayatu allati tubayyinu hurmata hadha al-qawl amma duk da haka ayoyi suka sauka suna bayyana wannan magana haramun ce wa su'u aqibatihi fi dunya wal akhirah da kuma mummunan ƙarshen da wannan magana ta kai mutum a duniya da lahira wa yakfi fihi qawluhu ta'ala ya ishi dai hujja da Allah yake cewa la ta'tabiru qad kafartum da imanikum kar ku faɗi wani hanzari babu shakka kun kafirta bayan da kuna da imani التاسعة قبعة ترى أن المنافقين سخروا من المؤمنين منافقي سنية ومسلمي سخريا سمس إزجلي وما ذلك نزلت الآية تبين أن هذه سخرية بالله وآياته أما آية تسوكيت النشوى إزجلين تو الله أكيوا دكما آيين الله ورسوله دكما ذا الله دم الله شوى أبل أبل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون bai ce abil mu'minina ba kenan kai mu'mini istizai to kai wa Allah ne kai wa ayoyin Allah ne kai wa addinin Allah ne faja'ala mimma yadullu ala shiddati hadha alqawl abinda ke nuna tsananin wannan zance wa hurmati irdil mu'minina da kuma tsananin ainihin alfarman mutuncin mu'mini حينما جعل السخرية بالمؤمنين سخرية بالله وآياته ورسوله yayin da Allah ya lissafa yi ma musulmai izgilanci matsayin yiwa Allah ne da ayoyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walistihza'u wasukhriya bil amri istihza'un wasukriyatun bil amri. idan kai istihza'i kai izgili da wani umarni to kai izgili da wulakanta wanda ya bada umarnin maka ce babanka ya ce ayi kaza sai kai izgili ma wannan abin da aka ce ayi to kai ma ubanka ne haka malaminka haka ka, haka limaminka kenan sai ce a wa hadha yadullu ala al istihza'i was sukhriya bi shay'in min al-qur'ani aw as-sunnah an-nabawiyya aw shay'in min al-ahkam ash-shar'iyya wannan yana munin yin istihza'i da isgilanci da duk wani abu wanda yake umarni ne daga cikin al-qur'ani ko daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani abu daga cikin hukunce-hukuncen shari'a shari'ar musulunci ta sanya wani abu a matsayin shari'a ko kuma qur'ani ya ambaci wani labari ko wata ka'ida ko wani hukunci ko a cikin sunna na sallallahu alaihi salama, to lalle musulmi ya taka tsantsan game da yin bakar magana ko sakin baki ko kuma yin wasa da wannan abu sam koda da wasa ba a kwatantawa domin wannan kalma ce mummuna za ta fita da mutum daga musulunci za ta bata maka imani za ta jawo maka bala'in duniya da lahira Allah ya da mu al'ashira gaba ta goma lamma marar rasul sallallahu alaihi wasallam bil hijri diyari samudin asra as-saira mun ji cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ta cikin garin al-hijr wato gidaje ko anguwannin samudawa asra as-saira yayi tafiya mai sauri irin yadda aka ce yana yi a wadi muhassir ولذلك ينبغي على من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين Allah ya dukula lalle shi sa yake wannan wajibi ne ga mutumin da yake ya wuce ta garuruwa ko anguwannin waɗanda Allah ya fushi da su ko anguwanni ko garuruwan waɗanda ake azabtarwa to lalle kai ya shiga kamar ina kamar makabartar kafirai yana daga cikin kurakuran da mutanen suke samun kansu a ciki musamman 'yan siyasa da 'yan boko idan ana harka ana rayuwa da kafirai a ofis ko a wurin siyasa ko makamanci haka sai wani kafiri ya mutu kawai wai sai musulmai wai saboda rashin tunani sai su tafi aje a ta jana'izar kafirai da su su je coci duk abin da za a yi na sabis ɗin a yi da su sannan kuma sai su wuce har cikin makabartar wani ma kuma sai kaga har duk abin da suke yi na cire hula da sun kui da kai da rufe idanu shi ma har da shi ake saboda tsabar dolanci jama'a kuma ya san cewa wannan abin da yake ba addinin musulunci bane kuma shi musulmi ne wani ma har kaga an zo ana yin addu'an musulmai a wajen a wajen zama makokin kafirai wannan zuwa yin yana ko suke wa annabi salati A wa jama'a wani irin daƙiƙanci ne wannan ke mutane duk irin wannan an gani har a TV live babu wanda ba a gani ba to wannan yana daga cikin abin da musulunci ya hana shiga cikin makabartar kafirai domin muna da yaƙini duk inda kafirai suka kwanci cikin kabarin su to azaba ake musu haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim yace sayyidina ali duk inda ka wuce ta kabarin kafiri ka mishi bishara da wuta to zaka ba a shiga makabartar kafirai in kuma har ta kama sai ka shiga to ka wuce da sauri da sauri zaka wuce ina fata mun fahimci wannan sai ce bal yasra'u sayra wa yataqanna'u bi thawbihi mutum zai sauri nan da nan ya kuma ainihin rufe jikinsa da tufarsa hatta yujawizaha wala ya yadkhulu alaihim illa bakiyan mu'tabira zai rufe fuskar shi ko bakin shi da tufarsa sannan ya wuce da sauri kuma cikin kuka da kokarin daukan izina daga gare su cewa alhamdulillah na gode wa Allah da ya shirye ni da ba haka bane ma in na mutu shine zama irin waɗannan kafira الحادية ashara gaba ta goma sha ɗaya fi ta tabuka misdaqul liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin yakin tabuka akwai gazgata magana Allah madauki magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nusirtu birru'bi masirata shahri Allah yana taimakona na akan abokan gabana ta hanyar ya tsorata su tun ban je wajen da suke ba da tafiyar wata guda wannan hadisi ne a cikin Bukhari a cikin fathul bari mujallar na ɗaya shafi na ɗari hudu ainihin wato talatin da shida a lamba hadisi na ɗari uku da talatin da biyar fa innar ruma kaga waɗannan rumawa jama'u jumu'ahum sun tara iya shirinsu kuma an sami'u bi maqdamin rasul sallallahu alaihi wasallama amma suna jin labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta farru ila husunihim wa diyarihim sai suka gudu cikin gidajensu da cikin ganuwarsu wa hazamahumur rasul sallallahu alaihi wasallama qabla an yartaqiya bihim kaga manzo Allah ya ci nasara akan su tun kafin ma ya gamu da su qala ibn hajar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya fada yace wa hadhihi khususiyya hasilatun lahu ala al-itlaq wannan khususiyya ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba tare da wani kaiji ba hatta law kana wahdahu har ko da shi kadai ne zai tafi inda za shi bi ghairi askari ba tare da na sojojin shi ba wa hal hiya hasilatu li ummatihi min ba'dihi malam ibn hajar yace shin wannan khususiya ta tabbata ga mutanen da suke al'umman manzon Allah a bayan shi misali a ce ga wata runduna ta sojojin musulunci za su kai farmaki ga wasu kafirai shin wannan abun zai tabbata gare su irin wannan khususiyar fi ihtimalu yace akwai yiwuwar haka domin mene hadisin ya zo da wasu maganganu waɗanda su sun tabbata ga al'umma manzo Allah an banda shi sallallahu alaihi wasallam kamar cewa da yayi an ba shi dama ya taimama idan babu ruwa an ba shi dama ya sallah a ko'ina ba ta cikin gidan masallaci ba an ba shi dama kaza ana aiko wani manzo zuwa ga al'umma al'ummar shi kadai amma shi ko ya koshe ga dukkan duniya kaga wannan dole sai shi tunda shi kare ne annabi amma duka sauran yadda ya halasta manzo Allah yake mama haka ya halasta ga dukkan al'ummarsa haka yadda ya halasta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin sallah a wajen masallaci haka ya halasta ga dukkan al'umma to wannan shin za a baiwa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan khususiyar ko ba za a ba ba malai ibn hajarin yace akwai ihtimali a karanta fathul bari a mujallad na 1 shafi na 437 sai mala yake cewa asaniyatu saniyatu ashara gaba ta goma sha biyu daga cikin fiqh sira na gazu tabuk fi takhallufi thalathati wa taswifihim hatta fatahum ar a cikin wato jinkirin da waɗancan ukun suka yi har tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tafi ta basu na'khudhu al-hadara min at-taswif fi taa za mu ɗauki wato tsoratarwa game da jinkiri jan ƙafa wajen aikin biyayya wa annal hazma huwa fil mubadarati fitfa cewa kuma abin da yake ya kamata mutum yayi shine yayi gaggawa wajen biyayya Allah wastiglalil fursa ya kuma yi amfani da damar da ya samu li annaha qad la tutahu marratan ukhra domin wannan dama hala ba za ta maimaitu ba kuma har abada falhazmu falhazma kullul hazm yace jama'a ayi shiri a zage damsi, a miƙe kafa a ainihin tashi fintihaziha wajen wato istiglali wajen kokarin a dauki opportunity ai maza a kama wannan dama wal mubadarati ilaiha da gaggawa zuwa ga wannan dama wal ajaz fi ta'khiriha wat taswifi biha da kuma kar a sake a gaza wajen jinkirtawa da ainihin jan kafa kar mutum ya sake ja kafa ko jinkirta ma'ana ayyukan alkhairi da mutum ya samu damar yin su kar ya sake ya wasa da su dan ka samu kanka yanzu ga mu a cikin wata na Ramadan baka da tabbacin cewa Ramadan din nan nabadi za a yi shi da kai saboda akwai mutane da dama an yi Ramadan din bare da su yanzu ba sa raye to haka kuma za mu ci gaba da karewa rana bayan rana zaka duk damar da ka samu to yi kokari kaga ka ci moriyarta yi kokari ka kai aikin alkhairi kai katun alqur'ani kai sadaka kai istighfari idan ka samu damar yin sallah azhar to dinga lissafin watakila ba za ka sake samun damar yin wannan sallar ba Wata kila ce sallar ka ta ƙarshe yi kokari ka yi ta da kyau in ka samu dama ka je aikin haji yi kokari ka yi shi yadda ya kamata Wata kila dama ka kenan ta ƙarshe ma'ana duk damar da ka samu ta aikin alkhairi yi kokari kai istiglalin ta ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas ash-shihatu wal faraq haka hadisi ya fada cikin bukhari da muslim akwai ni'ima guda biyu waɗanda ake sammatsin mutane da dama da su ma'ana mutum baya sanin amfanin ni'ima ta kubuce mishi lafiya da kuma samun dama lokaci to kamar yadda wani malami ya kasan tafin shi istiglal lil awqat ko iktinamul awqat fi tahsilil hasana. hasanat ci moriyar lokutanka wajen aikin alheri ci moriyar lafiyarka kafin rashin lafiya ci moriyar ƙuruciyar kafin tsufa duk mutumin da yake aikin alheri a cikin ƙuruciyarsa da lafiyarsa idan ya tsufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ci gaba rubuta mashi fansho na wannan ayyuka ba za a fasa rubuta maka ladan azumin da kake da qiyamul layli da tilawar da kake da zuwa makarantar da kake yi ba saboda ka tsufa ba za ka iya ba saboda ka tsufa ba za ka iya azumi ba ka tsufa ba za ka iya kiyamun layl ba Allah zai ce a ci gaba da wuta maka waɗannan shi idan ku ka ce ya kurce ka a wasa da shirme da rashin kan gado da rashin aikin alkhairi da barnan lokaci a banza a shirye ta duniya to haka ka tafi a banza a shirye ta duniya ina fata mun gane wannan babu shakka wannan gaba tana da muhimmancin da ya kamata mu tsaya kowa ya wa kanshi nasiha tukunna kafin ya ma wani ya kanshi adalci menene ya kamata yi da lokacinsa me yi abin da ya kamata ya amfana abin bakin ciki abin mamaki misali jama'a a garuruwa irin namu ko ina ga wuraren koyon karatu nan a azumin nan ga wuraren tafsiri nan ga harkoki na addini nan amma za ka wuce ka tarar matasa da dattawa da tsofi kowa kawai sun kafa daba ta fira da azumin nan ba ana ta bin inuwa sai dai a ayi a abu inuwa a yi la'asar abu inuwa ana ta labarin dambe da kwallo da sarauta da siyasa da wasanni da makamantansu ana ta gulma ba a yi aikin alheri ba inda zaka ce musu ga tafsiri na ana yi angon ku shiga mana sai dai kowa ya ce Allah ala gata malam abubuwan ne sai an kai sai ka shirgun tafsirin sai ka tarar mutane takwas da wasu yan almajiri haka suna bacci kuma ga mutane nan a gari suna zaune ana mujarasa alqur'ani kuma watan azumi kaga wannan asara ce da mutum yana yin wani aiki na sana'a ne ma ko wani harka na kasuwanci ko a ce shi ke da ne misali ya to mutane ɗinkin sallah kaga yana rubafi ne kamar da Allah ya daga kafa ma masu eh, aliman lahu annakum eh, asyakunu minkum arda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yaqasuna fi sabilillah kaga in kai kana da aikin da kake a cikin al'umma to kana da ne, amma kana zaune baka aikin komai kuma baka baka ainihin aikin alheri zaman kare a karofi ba rini ba matsa ya kamata lalle jama'a mu shiga tetayen mu in ba haka ba ba za ka wayi gari ba sai ka tara kawai lokaci ya kure kuma baka yi aikin da ya kamata kai ba kalla lamma yaqdi ma amara Allah shi kyauta wannan dai babu shakka gaba ce mai muhimmanci duba ku ga yadda ka abu? me ya jawo shi zuwa ga yin haka jinkiri shine kullum mu ce dinga cewa sai bayan sallah sai baɗi hadda kayi ta baka muraja sai ka ce bari zan zan samu lokaci in dinga yin muraja san da zaka muraja sai ka dig gaba da tawatsi wani ya baka zuwa makaranta wallahi akwai abubuwan nake so na yi ne insha Allah kwanan zan koma ai ina so ni ma na fara zuwa gun karatu ina so na fara yin kaza wani ya baka yin sana'a wallahi ina so in fara kwanan nan haka kullu zai ce ina so in yi ina so in yi kaddara inda manoma ne damuna ta sauka kowa yana shuka kai kullun gari ya waye suka ce wallahi ina da amarya bana so in tafi in bata ne bari in bari shi ta dan kwana biyu ina so ne mu dan saba tukunna mako daya mako biyu wani da baka shuka bai ce wallahi ka amarya ta ba mu saba bane har yanzu shi sa bana so in tafi in bata bari in gani wata kila zuwa nan da wata guda hala mun saba me zai faru kafin ka ankara lokacin shuka zai wuce ba haka bane za a wayi gari kowa gonar shi ta riga ta tasa ta kuma ka shuka ba kana nan a makala a jikin amurka kama kai ne dan kunnanta shikenan sai a waye gari da kai da amurka ba ku da abinci badi shikenan kaga lokaci ya kubuce maka ina jin wannan misalin zamu iya fahimta shi ina fata mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace الثانية عشرة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابيين بأن يذهبا إلى wa الدرار وحركه وحدمه umarnin da manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi wa waɗannan sabbai guda biyu cewa su je su kona kuma su ruguza wannan masallaci na cutar da al'umma yubayyinu sallallahu alaihi wasallam bi hadha al'amal as-sunnata fil qada'i 'ala al-amal alladhi yuradu minhu al-idrar bil manzon Allah yana nuna mana sunnar da ya kamata abu kenan wajen kawo ƙarshen duk abin da zai zama cutarwa ne ga mu'minai wa tafriqu kalimatihim da kuma raba kalman mu'minai fadda'ul udal malam yace ciwo in ya zama wato mugun ciwo ne la yu'alaju bi taskini ba a maganin shi ta hanyar kwantar da shi wa takhfif minhu ko kuma a rage mishi karfi wa inna ma yu'alaju bi hasmihi ana yi mishi mu'alaja ne da kawo karshen shi wa izalati atharihi da kuma kawar da duk abin da ke da ainihin burbushin sa hatta la yatajaddadu zuhuruhu bi sirtin ukhra ta yadda ba zai bayyana kuma ya sake bayyana ba ma'ana idan mutum yana ciwon kai ko mura sai ya sha maganin da zai kwantar da ciwon kan nan ko mura amma idan mutum yana da fibroid fa a cikin jikin shi tsiro akwai abin da zai kwantar da shi dole sai an je asibiti an fafa cikin an cire wannan abin gaba daya an cire shi duka an watsar da shi wannan magana ma ya dauko ta ne daga littafin ainihin wato al-munafiquna fil qur'an al-karim na malam abdul aziz al-humaidi a shafi na ɗari da ɗaya sai ya ce id bil imkani al istifadatu min hadha mabna fi maslahatin min al wannan gini da suka yi zai iya yiwuwa a ci amfanin shi ta wata maslaha mun ji a baya cewa ba a rushe cuci ko wurin bautar kafirin an ci garinsu da yaki amma ga wasu munafukai sun gina masallaci amma Allah ya ce a rushe shi gaba ɗaya. ba hana sallah kawai ya ce a mai da shi shago ba cewa ya a rushe shi gaba daya saboda wannan barna ce a cikin gidan musulunci kuma za ta iya zama fitina koda daga baya ma'ana kamar yanzu ne da ake rayi duk jahilcin musulmi in yana sauraron wa'azin kirista da ake a rediyo ya san ƙarya ne tambayoyin addinin kirista ya san ƙarya ne duk jahilcin shi wannan ba zai zama shi bala'i ko shubuha ba kamar sauraron karatu da na tsaye rubuci ana ganin su malamai musulmai shehunai sun hada ta qur'ani sun iya jambaki sun iya tafsiri sun iya kawo misalai sun iya kawo shubha to da a hana sauraron filin wa'azin kirista gara a hana sauraron ayi rubuci ya fi sauki shine irin wannan kwatancin jama'a ma'ana idan ga wata bid'a a cikin musulunci a fara hana ta tukunna kafin a hana kafirci saboda wannan za ta zama shubha ga musulmai za ta zama shubha ga jahilai da masu saurare amma kafirci wanda yake bawahan a gefe to ba a jin tsoron matsala game da shi kowa ya san kiristoci kafirai ne a cikin musulmi dan suna cewa Allah uku ne amma inda kana cewa ɗan shi'a kafirai ne su ne suna cewa Allah ɗaya suna fa la ilaha illallah su wafa musulmai ne abba jama'a ku yana kafarta musulmai ma'ana saboda jahili ne shi ba zai iya fahimtar cewa waɗannan batattu ne batan su bai gaza na waɗancan masu cewa Allah uku ba ne. domin mene suna cikin rigan musulmai ina fata mun gane wannan to za ka aka samu irin wannan to kawar da shi gaba ɗaya shi ya kamata a yi sai ce lakin rasul sallallahu alaihi wasallam arada ijtisabal sharri min juzuri manzo Allah ya zo ya so ya so ya cire ya tumbuke wannan sharri ne daga asalin mabubugai shi lakin yambagi alaina an nulahiza anna hadha mawqulun lil imami amma yana da kyau anan a mulahaza cewa a bayyana cewa wannan aikin to yana hannun shugaban musulmai ne وليس لأحد من الناس أن يتصرف هذا التصرف bai halasta ga wani mutum shi ɗaya ko wasu mutane a matsayin ƙungiya su ce bari su yi wannan aikin ba sai shugaba shugaban musulmai gaba daya shike da umarnin da zai bayar ya ce a rushe waje kaza ko a yi kaza ko a hana wani yin wa'azi ko makamanci haka amma in kai ba shugaba a musulmai bane to baka da wannan yancin ko wannan ainihin mandate din sai ka bar kowa ya ci gaba da abin da yake amma in za ka yi magana sai ka faɗa ka yi ishara cewa to wane kaza kaza ne ko wuri kaza kaza ne amma aiwata da hukunci ba to yana hannun shugaban musulmi ina fata fahimci wannan ma'ana musulunci bai yadda ka ɗauki doka a hannunka a matsayinka na musulmi kwaya ɗaya ko ko wasu 'yan tsirarun musulmai ba ku ce bari ku yi wani gyara a cikin addini ba irin daga cikin abin da ke aikin shugabanni ku ce bari ku je wani gidan jiya ku farfasa shi ku kama karuwai ku zane su duk wannan ba aiki ne na ƴan agaji ko ƴan takife ba aiki ne na shugaban al'umma ina fata mun gane wannan sai yake cewa a fasahabatu radiyallahu anhum la yaf'alu zalika illa inda ma amarahum rasul sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su aikata wannan aikin ba sai da manzo Allah ya ba su umarni fal marja'u ilayhi dan haka ana komawa ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ila wulati al-amri ba'dahu sannan kuma zuwa ga shugabanni a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu Allah shi sanin daidai arabi'atu ashara gaba ta goma sha hudu mala yace min harki masjid dirar yaqul al-qurtubi rahimahullahu ta'ala imam al-qurtubi a cikin al-jami' li al-qur'an yana magana dangane da ƙona wannan masallaci yace qala ulama'una malaman mu suka ce kullu masjidin buniya diraran duk masallacin da aka gina shi dan cutar da al'umma aw ko don yin riya wasum'atan ko don a ji labarin shi riya don a gani sum'a kuma dan a faɗa fa huwa fi hukmi masjidid dirar wannan masallaci hukuncin sa ɗaya da wannan masallaci la tajubu salatu fi bai halatta ay sallah a cikin shi ba ma'ana a yanzu yanda ake raye misali ga masallaci na musulmai a anguwa kuma maslaha da buƙatuwan musulmai ba ta nuna ya kamata a yi wani kusa da nan wajen sai wasu suka je suka ware suka yi wani masallaci aka fahimci kuma nufinsu shine dan su raba kan al'umma da ke sallah wancan masallacin to bai halasta musulmi ya je sallah masallacin ba ina ba ta an fahimci wannan duk inda aka sawa'un na sallah ne ta yau da kullum ko na juma'a ne in dai ya tabbata cewa musulman da ke wurin ba su da buƙatan wani masallaci maslahar rayuwarsu da addinin su bata hukunta suna da bukatan wani masallaci ba dan wancan bai musu kadan ba bai musu nisa ba ba a hana su yin addinin su a ciki ba babu wani tsoro ko ainihin wato asara da ke tsakankanin su da zuwa wajen ko wani rikici to shine ba su da bukata kenan wannan kuma yanayin bukata shugabannin musulmai su za su iya tantancewa ko akwai bukata ko babu ma'ana musulmai magabatansu daga cikin malamai da shugabanni da waɗanda suke ashabun ra'ayi masu hankalin ciki su ne a cikin anguwa ko a gari ko a masarauta ko a ƙauye su za su ba da hukuncin shin muna da buƙatar wani masallaci ko mu da shi in suka hukunta akwai buƙata to fal qawlu in suka hukunta babu al qawlu qawluhum aidan a sanda suka ce babu buƙata kuma ya zama magana su ta adalci ce sai aka samu wani ya dan take fanci ko wasu suka koma gefe suka yi nasu wannan masallaci ya zama masallaci na fitarwa kuma bai halasta musulmi su sallah a cikin shi ba in ji al-imam al-qurtubi a cikin littafin al-jami' li ahkam al-qur'an a mujallad na 8 shafi na 257 Allah ya samu dace sai ma da yake cewa a nam a cikin jami'a da akamul qur'an ko mujallad 8 shafin 254 yace kuma karanta as-samarul mustatab fi fiqh sunnati wal kitab na Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah ya ji shi da rama a mujallad na 1 shafi na takwas. sai malai yake cewa al-khamisatu ashara gaba ta biyar daga cikin fiqhun da ke cikin sira ta ainihin yakin tabuka min qaulihi ta'ala fi ayati masjidid dirar daga magana Allah da ya faɗa game da ayan da ta sauka akan masallacin na dirar da Allah ya ce wa tafriqan bainal mu'minina da kuma raba kan mu'minai hadha yudilluna ala anna al-maqsad al-akbar wal ghard al-abhar min wad' al-jama'a ta'alif al-qulub wannan zai nuna mana cewa abu mafi girma na manufa da kuma abin da ya bayyana na dalilin da yasa aka sanya sallar jam'i shine ta'aliful qulub hada zakatan muminai wuri daya wal kalima da hada maganan muminai ya zama kalmar su daya ce alfa amma bisa biyayya Allah wazalika kayya qaul insu al unsu bil muhalata dan a samu wato fahimtar juna da sabawa da juna ta hanyar cakuɗe ɗaya da juna wa tasful qulubu zakata kuma su zama sun waraka min wadril ahqad daga ainihin wato cutar wadda ke ciki ainihin gaba da ƙeta da sabawa juna da hasada wannan ma yana cikin aljami da hakamul qur'an a mujallar na takwas shafin 257 abinda mala yake cewa daga shi ne ba daga cikin manyan manufofin sallar jam'i tun daga kan jam'i na da kullum da jam'i na juma'a da jam'i na sallar idi Allah ya hukunta waɗannan jam'i ne na sallah a dinga yin su a tare saboda musulunci addini ne na al'umma addini ne na jama'a da haka komai nashi ya tafiya tare da yin abu tare tafiya a tare ko manzo Allah ya tsoratarwa da mutum ya zama shi daban inna ma ta'kulu ah, min ad ah, dabbati alqasiya ya'kulu bi min dabbati al-qasiya dabba da take fandarewa daga cikin yanwanta ita ce take zama rabon ainihin kirkici Allah madaukin sarki ya hukunta a dinga yin waɗannan abubuwa a tare dan a samu haɗin kai da ainihin wato haɗuwar kalmar al'umma musulmai da kuma musulmai su zama wato ba sa kyamar junansu talaka da mai kuɗi su tsaya wuri ɗaya sarki da mai bin shi gwamna da talakawan shi kowa da kowa yara da manya a tsaya a yi sallah wuri ɗaya a fahimci juna ya zama babu gaba tsakanin juna wannan shine ka'idar da musulunci ya bayar game da sallah ta jami'i ya kamata kullum ya zama kenan mu san ashe haɗin kan al'umman musulmai da fahimtar da za su wa junansu da zaman lafiya a tsakaninsu da soyayya tsakanin musulmai kullum. mabda ne daga cikin maqasid na shari'a musulunci babbar ka'ida ce a shari'a musulunci ma'ana idan abin da ya haɗa mu addinin tauhidi yana nan to mu manta da ɗan rigingimin da ke tsakankanin mu na ainihin wato saɓani, tsakanin wani da wani ko tsakanin fahimtar wani da fahimtar wani ko tsakanin gari kaza da gari kaza ko kabila kaza da kabila kaza ko ƴan masallaci kaza da ƴan masallaci kaza ko kuma wani ya bada fatawa ta saba mata wani a cikin furu'a ko a fahimta ko a cikin ainihin wato abubuwan da suke ijtihadi duk wannan a manta da shi ba ba shine asalin matsala ba kuma wannan ba ba a yin haka ta hanyar a ce wai sai mutane sun faɗi magana iri da ya kamata kuma mu gane wannan a ce wai kada wanda ya bada fatawa ta saba wani a'a dole ne a rayuwa ka bada fatawa ta saba wata wani domin sabai ma sun yi wannan amma abin da ya kamata mu fahimta shine kada dan fatawa wanda ta saba wani wannan ya zama dalilin fada dalilin rigima kamar yadda dole ne mutane ya zama wani kafaɗa shi ta fita wani faɗi wani ya fi wani ƙarfi wani ya fi wani wayo wani ya fi wani dabara wani ya fi wani arziki Allah bai yi mutane su zama kamar ƴaƴan gero ko irin waɗannan kaji na agri da ake irin su guda haka ga sunan sharba Allah bai yi mu haka ba yayi mu da bambance bambance na halitta da tunani da tsawon rayuwa da basira da arziki da wadata da yadda muke kallon rayuwa da kallon jikinmu da irin abincin da muke ci da kabilin da muke dangantuwa zuwa gare su duk wani ma da wannan bambance bambance amma muka iya fahimtar junan muka zauna lafiya a haka ba za mu iya rayuwa inda za mu ce a dole sai in mu yan kabila ɗaya ne, ko a ce ga wani gari wanda dole sai in duk muna jin yaren junanmu ko duk muna da tsage irin na junanmu ai babu inda ake haka ko muna iya fahimtar junan mu haka to ya kamata mu gana haka ne rayuwa karatun addini dole ne Allah ya raba fahimta ga mutane da yake iri ɗaya ba Allah ya raba hazzi a ilimi ga mutane da yake iri daya ba Allah ya raba mashrabi da qawaid na ainihin fatawar da mutane suke bayarwa da yanda suka fuskanta Allah bai sanya ya zama ɗaya ba haka idan wani ya bada fatawa sai ta saba wa ta wani to kare zama sanadin gaba tsakanin mabiyansu kowa ya kokari ya zama fatawar ce kawai yake bara ba su kan wani yake yi ba sannan masu bi kuma su kokari su bi kawai fatawa ba tare da sun ji haushin wani ba shikenan sai a zauna lafiya kamar yadda a anguwa ana kallon wani gajere ne ba a jin haushin dan me sa tsawon shi bai kai na wani ba ana kallon wani matan shi guda ba a jin haushin dan me sa matan shi ba su zama biyu ba ana kallon wani dogon gida wani kuma gidan shi na jinka ba a jin haushin dan me sa gidajen ba iri ɗaya ba kowa ya yarda ya rayu a yadda Allah ya ajiye shi to haka yi kamata game da ilimi ma in an da zai haka sai a na lafiya shikenan sai abu ya zama daidai wa daida amma idan aka zama al'amari sai a faɗi gaskiya wani ya faɗi ƙarya kuma ya zagi gaskiya to dole kuma wanda suke goyon bayan gaskiya su ma su zage shi domin su ma mutane ne ba aljanu bane ba mala'iku bane dole suna da ɗabi'a wannan shi ya kawo irin sura da ake fama da shi a cikin rayuwa ya kamata mutane su gane wannan wannan abu da za a ce wai a tara malamai farkon azumi a ce musu to kar ku dinga bada fatawa sai da kaza wannan ba hadin kai bane hadin baki ne wannan hadin baki kuma ma'anar shi munafurci dan me za a ce na san kaza daidai ne amma kuma kamar yadda malam Jafar yake fada Allah ya ji kan shi yace ko na muku alƙawarin in nazo karatu ba zan yi magana aya ta zo akan Allah yana sama wai ba zan yi magana ba yace ko na muku alƙawari ƙarya nake ba zan iya cikawa ba saboda yaqini ne ya san gaskiya ne kuma sai ya kifara kuma in aka yi hakan sai ka tarar su yan bid'a ba sa fasa faɗan nasu za a yi haka ne at the expense of sunna ala hisabi sunna haka ake ma'ana su ahlus sunna su su daina faɗan maganganun da suke faɗa su daina faɗan ra'ayoyinsu su daina faɗan fatawarsu kenan sai a koma su kuma su ci gaba da faɗan nasu duk sanda za a ce a yi irin wannan to ana so ne Allah kume gaskiya amma ba haka ba a bar kowa ya faɗi abin da yake ganin ya tabbata a iya karatun shi malamai kuma wato mutane kuma su hukunci da gwargwadon abin da ya bayyana musu shikenan amma kada ya zama wannan shine dalilin gaba dalilin barna da rigingimu tabbas in ba mu haka ba to aya za ta ci mu wala tanaza'u fatafshalu tashabu rihukum kar ku dinga rikici in kuma har za ku rayu to kar ku dinga rikici in kun yi rikici to za ku samu fashal za ku samu failure ƙarfinku da alfarmarku da kwarjininku sai ya lalace irin da musulmi suke ba ƙasar nan Allah shi da mu a takeice haɗin kan musulmi al'amari ne mai girma amma su haɗa ala ta'at akan biyayya Allah as-sadisatu ashara malam yace ya kula doktor Abdul Aziz al-Humaydi wa idza kana al-munafiquna fi asr an-nabi sallallahu alaihi wasallam in ya zama a zamanin manzon Allah akwai munafikai kad ansha'u masjidan kuma sun kera masallaci liddirar don cutar da musulmai fa innal usul lati talat zalika al asra to mu da cewa zamanin da suka biyo bayan wancan zamani mafi alheri qad shahidat min a'malil makri zamanin sun shaida al'amura ayyuka na makirci wal khida'i da ainihin wato yaudara al mutalabbis bit tadayyun wanda aka cakuɗa shi da harka addini ma yarbu asaruhu ala zalika almasjid wanda tasirin shiga al'umma ya keta na tasirin wancan masallaci alladhi uqima fi ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda aka gina lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khususan fi hadha al'asr alladhi ta'aqqada fihi alhayatu qala yace musamman a wannan zamanin da rayuwa ta zama ta kirkice ta zama so complex wata lawwanat kuma ta rikirkice ta canza kala ne ya rikirkice fihi asalibul makr wal khida' salon makirci da yaudara sun caccanza a wannan zamani wa asbahat min kasaratin martatin nasi laha tattakhidu shakal ash-shar'iyyati wal ahqiyya har aka wayi gari ma saboda yadda mutane suke aikata makirci da yaudara makirci da yaudara ya zama kamar ma daidai ne shari'a ta yadda da shi babu laifi faqad unshi'at ala madal usul al-islamiyyati ahzabun hakika a tsawon zamunan musulunci an kafa kungiyoyi tattasimu bi tadayyuni wanda suke kungiyoyi na addini wa da'wati ila al-islam da kira zuwa ga musulunci fi zahiriha a zahirin su wa fi fi batiniha alhalin asirrance tuharibul islama suna yakan musulunci ne al-mumathalu al-mumathalu fi du'atihi al-mukhlisina wanda ainihin musuluncin ake ganin masu da'awa na gaskiya suna kwatanta shi tuhawilu an tamfura nasa anhu an tunfira nasa anhu sai su kokarin kawar da mutane suna nisanta mutane daga addini wa Hadima fi sa'ati ma banahu fi sanawati wannan kungiyoyi kuma su kokarin rugurguza a cikin yan awanni su rugurguza abinda aka gina na shekara da shekaru zama ku duba wannan gaba da abin da ke cikin ta ne muhimmanci farko cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana raye wasu suka gina masallaci garba kan musulmai to wannan zamani ne wannan alkhairi khairul khairul qurun to mu sani da cewa abin da ya biyo baya ya faka sharri da wasu mutane suka yi wanda da rigan musulunci waɗanda suka wakilci kafirai a cikin musulmai suka zama wakilai da jakadun kafirai irin su alwazir ibn al misali a zamanin daular abbasiya wanda hada kai da kafirai an kare gwamnatin musulunci an samu irin waɗannan shugabanni da sarakuna da malamai da ainihin manyan gari waɗanda suka wakilci arna a cikin musulmai an ta samun su wanda sun ga arna leƙen asiri wanda sun kafa ƙungiyoyi da harka ta tafiyar da awa ko siyasa don a ga bayan musulmai kuma su ma musulmai ne irin wannan ƙungiya da aka kafa ta interfaith musulunci da kiristanci wai a matsayin addini ɗaya kaga wannan bala'i amma kuma malamai ne ake yi da su irin wannan harka da za a zo addinin lankwame a ce wai a haɗa kai tsakanin ahlus sunna da ƴan ɗarika wai da ƴan shi'a dan a kawo shari'a a san malami na ahlus sunna wai a gayyace shi zuwa cikin cocin ƴan shi'a ya je yayi wa'azi kaga duk wannan musulmai ne amma suna wakiltar arna a cikin musulmai sun zama musulmai kansa a cikin wato al'ummar musulunci irin wannan barna ta faru tsawon zamun jama'a kungiya ce da sunan musulunci amma barna take musulunci irin waɗannan su Muhammadu Yusuf ɗan Boko Haram da sunan kungiyar musulmai da sunan salafiya da sunan ahlus sunna sa markazin suna na Ibn Taymiyyah amma ji irin bala'i da suka yi musulmi a ƙasar nan kaddara ma ko da a ce yanzu wasu ne daban suke yin wannan buga bam din amma su waye suka kawo asalin wannan tunani da wannan fahimta da irin wannan addini su Muhammadu Yusuf su ne suka kafa wannan addinin? da duk wizir din ya udu ilaihi irin su mai tatsi ne da rigan musulmai su ma su taru da sunan musulunci ga sunan burdik jama'a irin yan jama'atu tabligh ga sunan kungiyoyi iri-iri sai ya waɗanda ka ji akwai littafi a nan ainihin wato a bari in ga ko zan iya kai hannu zuwa gare shi jama'a wannan jama'a wannan littafin sunan shi al-mawsu'atul muyassira fil adyan wal mazahib wal ahzab al mu'asira malamai ne suka hadu suka yi shi karkashin wato wata kungiya mai suna annadwatul alamiyya da shabab al islami karkashin wato supervision na wani malami mai suna Dr. mani ibn Hamad al-Juhani mujallabi uku ne yayi magana sosai game da ire-iren waɗannan kungiyoyi ƙungiyoyin addini mazhabobi na zamani da irin barnar da suka kawo musulunci ɗaya bayan ɗaya bi tarihinsu da irin alaƙoƙin da suke da shi da ƙungiyoyin da da yadda suka canza kala zuwa yanzu kaza in ya ce ƙungiyar kaza sai ya kawo mutanen da suka kafa ta da aƙidinta da kuma yadda take a yanzu suna nan da yawa jama'a akwai ƙungiya ta addini da yake tana a ƙasar indiya wanda har jami'a sun kafa da sunan ƙungiyar musulunci amma malaman musulunci suna ganin sa matsayin mu'tazila ne a zamanance irin waɗannan ikhwanul muslimin na kasar misra ire-iren su ne akwai wannan kungiyoyin jama'a ta yawa yayi magana akan su maganganu masu ainihin muhimmanci na documentation na tarihin su da sharrin su da alakar su da yahudawa to ga sunan waɗannan kungiyoyi da haka dole sai mutum yayi hankali da su in har ya zama dole sai ka shiga kungiya to shiga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alkitabu was sunna ala manhaji salafil umma ita ce kungiyar da annabi ya kafa na ba ta fahimci wannan ya zama dole in kuma ga wata kungiya za ta iya musulunci aiki babu laifi ka shiga amma kai taka tsantsan ka san iya menene irin waɗanda ake ce ma umma kungiyar umma jama'a kungiya ce ta musulunci amma kuma karar kuna cewa kar ai magana akida a bar kowa kan batashi inda yana cewa shi musulmi ne wai a bar shi akan shi. to yaushe musulunci zai kafa akan babu tauhidi to ga sunan da yawa jama'a irin waɗannan kungiyoyi da waɗannan barna da suka shigo a cikin musulunci ya kamata lalle mu kula mu san halin da muke ciki game da su mu gane kuma cewa ba za a gushe ba irin waɗannan kungiyoyi suna kawo wa asalin musulunci tarnaki in ba haka ba yaushe za a ce wai a zo a taru a ce wai malami na musulmi ya tashi ya bayani akan falalan musulunci sai kuma wai wani pastor shi ma ya tashi ya magana akan falalar kiristanci kuma ana ta gyaɗa kai kuma a ce shikenan ranar bikin coci a gayyaci musulmai a gayyato kiristoci zo su sha ruwa a gidan wani malami ba fa sai azumi ba kuma ai jawabi a ɗauka a rediyo da tanan wai haka shine wai haɗin kan al'umma wannan wani irin sabon zinjikanci ne jama'a bai kamata a sanar da malami wanda ya san Qur'ani yana irin wani abubuwan ba ina fatan fahimci wannan Allah ya shirya da mu mala yace a karanta littafin al-munafiquna fil qur'an al-karim a shafi na 400 da ainihin biyar shi mala yace as-sabi'atu ashara tawfiqul lahi li ka'ab wa sahibihi radiyallahu anhu irin dacewar da Allah ya baiwa ka'ab dan malikin shi da abokan shi dinnan guda biyu Allah ya kara musu yadda hina ma tamayyazu min bainal akhirina bisidiki yayin da suka yi kokari suka bambanta da sauran mutane da gaskiya a cikin mutanen da suka kokarin bada uzuri su suka abu sai suka bambanta da gaskiyarsu falam yatakhalla falam yatakhallaqu falam yakhtaliqu a'zara ba su kirkiri uzuri ba wa inna ma tahaddathu bisidiki sun faɗi gaskiya ne fa aqabahumullahu subhanahu wa ta'ala al-falaha kullal falaha sai Allah ya sa aƙima al'amarin su ya zama tsira ki iyakar tsira walzalika amarna bit ta'assibihim sai Allah ya mana ma da cewa lalle mai koyi da su fi kauli ta'ala inda Allah yake cewa fi nihayati qissatihim karshen kissasu da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani tun kan annabi da sahabbai din kenan har zuwa mu na yanzu da zuwa karshen duniya Allah ya ce ayi koyi da su masu gaskiya suka abu dan baka duba laifin da suka yi amma daga baya sun zama waliyai bayan da Allah ya ce ya ma yafe musu gaba daya sannan kuma ya ce su yanzu abun koyi ne ma matsayinsu na masu gaskiya kaga gaskiya su ta ja musu ɗaukaka ko shine sai yake cewa wali ajli hadha dan haka ne kanat qissatuhum mu'affiratun mu'affiratan liman tadabbaraha Kisas ta kasance wato tana da ta'asiri ga duk wanda ya tsaya yana zarce ta yaqulu abdullahi ibn al-imam ahmada Abdullahi dan gidan Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ma ra'aitu abi yabki qattu illa fi hadisi taubati ka'ab ban taba ganin babana yana kuka ba sai da sai in ya karanta hadisin ka'ab ma'ana al-Imam Muhammad ya karanta wannan hadisin sai ya kuka Ya shi zaga shi yana karanta hadisin yana kuka shi da tarana da muka isharar cewa ya kamata mutane sai su ƙara karanta hadisin nan su ƙara nazarta shi in baka da muslim karanta shi a cikin riyadus salihina ka karanta hadisin ka tsaya ka nazarci irin abin da ke cikin shi ka ga wato karama ta gaskiya jama'a da falalar gaskiya wa alaikum salam eh. eh to an yi magana akan cewa sauran da suka yi ƙarya manzo Allah ya wakilta al'amarin su zuwa ga Allah ne ya rabu da su kowa Allah zai mushi hukunci dangane da ƙaryarsa wanda kuma suke munafikai a ciki dama su batattu ne kafirai amma su waɗannan Allah ya karɓi su kuma ya yi bayani saura kuma duk wanda ya faɗi uzuri za mu karanta wata gaba take da alaka da haka cewa an kyala kowa da ƙaryar shi da yi ne ina fata mun gani sai malai yake cewa wannan magana ya ɗauko ta daga littafin ibn muflih al-adab shar'iyya a mujallad na biyu shafi na ɗari da uku الثامنة عشرة في حجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثلاثة الذين خلفوا وأمره بحجرهم من ذا الله يا قورتي وأن متاني uku kuma ya umarni da kaurace musu Ya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim ya faɗa game da wannan yace fihi dalilun ala hijran al-imami wal alimi wal muta'i liman fa'ala ma yasujibul ataba akwai halascin cewa dalili ya nuna liman ko malami ko shugaba wanda ake jin magana shi zai iya ƙaurace ma wanda ya cancanci zargi wa kunu hijranuhu da lahu wanda ake ganin cewa idan an mushi haka hakan zai zama wato magani ne ga laifin da yayi bi haisu la yad'ufu an husul shafa in an tabbata hakan ba zai sa ya samu raunin samun waraka ba wala yajidu fil kamiyya kuma hakan ba zai ƙara yawan laifin shi ba wal kaifiya ko yawan laifin alaihi fa yahliku sai a halakar da shi gaba daya idil muradu adibuhu la islafu domin abin nufi shi ne ladatar da shi ba wai ai asarar shi gaba daya ba ma'ana yanzu a makaranta ne ko a masallaci ko a cikin al'umma ko a ma'aikata ko a wani waje da ake sana'a sai zama wani yayi laifi to jagoran wajen zai iya bada umarni ko a gida ne misali cewa wane kan wanda ya kara mashi magana tsawon yau ko mako guda ko kada wanda ya kara cin abinci da shi ko wanda kada kar a mashi kaza idan an san cewa hakan zai iya sa ya gyara lifin shi amma idan aka san cewa haka mashi haka zai kara lalacewa ne to bai halasta mai haka ba? ma'ana ga wani ne a masallacin mu sai muka same shi da wata barna da wani laifi shikenan sai aka ce to a daina magana da shi da aka daina magana sai ce oho sai daina sallama a masallacin gaba da kai sai muka ji labarin gashi tan a gidan kawai. kaga mun halakar da shi gaba daya to in aka san cewa imanin shi bai kai idan an mushi haka ya ya gyaru ba to bai halasta a mai ba haka wannan ya nufin shugaban sai ya zama mai hangen nesa da sanin psychology mutane da sanin ainihin irin yadda ya kamata a mu'amalanci mutane Allah ya ji kamala albani Allah ya sha ya huta ya sha fadin cewa idan wani yayi laifi anan idan daga cikin mu suka ce mala ya kamata a hukunta wani sai ce a kyale shi kyale shi jama'a mutane ba su gama nuna ba har yakan faɗa ya ce in ka ji ce ina baka shawara kai kaza asali abin ya kamata in ce ina maka umarni ne amma saboda kar ya zama an ma umarni ba za ka iya aikata ba zai zama matsala a cikin al'umma shi ya kyale ka sai ya ce ina baka shawara kaga wannan malami ne mai hangen nesa ya san psychology mutane ya san ɗabi'ar mutane don kana jagora a cikin mutane dole sai ka ka fahimci yadda suke wani yana da wayo wani bai da shi wannan da fahimtar ishara wani sai an mishi karara wani yana fahimtar umarni cikin natsuwa wani sai an zagi uban shi irin mutanen Hausawa wani sai an rankwasai wani yana da ainihin kawaici da jin kunya wani kuma bai da shi bai da kawaici bai da kunya za a mishi abu yau za a kauda kai yau gobe ya kare wani an harare shi zai gane ko sun yaya ne zaka kinka da yaya da yawa zaka fahimci haka zaka ga wani gashi na tsatse wani kuma mai mai tashin hankali kuma uwa ɗaya uba ɗaya wasu ma halatta ne da haka ta kan faru ina ga kowa zai iya bada misali a irin wannan ko to dole shugaba ya zama yana da irin wannan fahimtar game da mutane idan misali aka samu wani ya yi irin wannan abu to za a iya a anguwa gaba ɗaya sai a haɗe mai kai a ce misali ga wani mutum da yana da shago a kasuwa ko a unguwa yana sai da kayayyaki ya fi kowa tsada kaya sai mutane a mushi nasiha abawa ne ka dinga so al'umma kaga watan azumi ne ko al'umma talakawa ne ci a ku kare da jari na ne ko akwai wanda ba bani jari sai a zo a yi sanarwa ba sai a ce jama'a kada wanda ya kare man janwa ne. to ko musulmai sai ku biyayya a ce sai ran da muka ba ku umarni sai ya fito ya kasa manja rana ta bugi manja ya narke sanyi ya buge shi ya daskare shiru kaga dole zo gulli man ya bada hakuri ya ce Allah ga ta mala tausaya mun iyalai na sun shiga cikin kunci masu kawo mun kaya sun fitine ni ba a siya ci to ka je ka sauka kai da kowa ke shirwa shi ce jama'a a cigaba da siyan manjan wani ya gyara kuskuren shi amma in ya zama na aka mai haka zai fito ya zage zage na a shari'a kaga an ƙara lalata shi kenan ina fata mun fahimci wannan to dan haka dai ya kamata shugaba ya kula da wannan ka'ida ce amma wata ke ba sakakkiya ba wata ke tana buƙatar tadabburi kafin ya aiki da ita wallahu a'lam wanda a kan akan ma'ad a cikin mujallad na 8 shafi na 578 at-tasi'atu 10 fi mujallad na 3 na'am at-tasi'atu 10 fi ihraq ka'ab radiyallahu anhu li risalati allati waradat min malik al-ghasasina na'khudh al-mubadarata ila itlafi ma yukhsha minhu al-fasad wal-madarrah fi ad-din wa at-takhallus minhu hatta la ya'uda ilayhi fi yawmin min al-ayyam yace a cikin mun ji cewa Kabu dan Malik lokacin da sarkin gasa shi na yi kuma da wasiƙa yana gama karantawa sai ya sata a cikin wani tanda ya kona ta to wannan saurin kona ta da yayi zamu iya gane daga ciki cewa musulunci kenan yana nuna mana mu dinga saurin halakar da abin da ake tsoron zai zama barna ga cikin a cikin musulmai ko a cikin addinin su a rabu da shi gaba daya dan kar ma ka koma gare shi wata rana idan ga wata takarda ko wani littafi wanda yake barna ne babu alheri a cikin shi to kamata ya kawai shi a kona shi duka kamar yadda malaman ce suka ba littafin dalailul khairat karanta littafin sayyid alamin nubala da tarihul islam na zahabi malaman garin Qurtuba gaba daya kasar kasar ainihin Andalus suka yi ijma'i akan cewa babu wani alheri a cikin littafin dalailul khairat da aka aka yi taron kona shi aka cinna mu kafi wuta a kona shi gaba daya aka ce kowa ya kawo kofin da yake da shi a kona shi ga da yake an riga Allah ya kaddara sai ya kawo yanzu har yanzu akwai shi kuma wani ma yana na shi fiye da Qur'ani tsawon azumin nan wani shi ne ta karanta wato barna ce eh karanta kuma littafin ainihin wato kutubun hazzaran minha ulama na malam mashhur Hassan Ali Salman muna da shi a nan makarantar shi ba zaka ji irin barna da ke ciki babu wani alheri da ke ciki to haka aka samu wani shedani yayi wani rubutu da ya mutane barna to abin da za mu shi kenan ko wani fil ko wasu waƙoƙi ko wasu kayan ainihin wato ado ko kayan amfani wanda suke sun zama fitina a cikin musulmai sai a lalata su gabaki daya a lalata su gaba daya ka aje ma dan kada su koma zuwa gare shi a gidanka ne misali ka sanya mata katila dan su dinga kallon eh, abin nan abubuwa na shirye-shiryen addini ta shirye musulunci shikenan sai suka fandare ba sa kallon komai sai fina-finai da shiririta ka hana su yau ka saka password sun cire ko to in ka zo sai ka kwashe kayan gaba ɗaya ka je ka sai da su kayan kalla ka kyale su haka ina fata mun fahimci wannan kar ka ce bari a kashe a cire eh, abin nan din eh, wayoyin da sauransu za su je su siyo su sake mannawa da ka yi tafiya kana kama hanya ka bar gari shi ke za su ci gaba da wannan barna ku sai a kwashe gaba ɗaya kayan kallon a cire faranta ta duka a rabu da su haka nan Allah ya samu dace sai ma yake cewa al-20 gaba ta 20 istihbabu tahni'ati man manta lahu ni'matun diniyatun wal qiyam ilayhi idha aqbala wa musahafatuhu fa hadhihi sunnatun mustahabbatun wa huwa ja'izun liman tajaddadat lahu ni'matun dunyawiyya mun ji cewa lokacin da Ka'ab ya gogun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Dalhatu dan Ubaidillah ya miƙe ya je ya gaisa da shi ya mushi murna ko mutane ana ta mushi murna ana ta mushi barka to wannan yana mustahabbanci ne na aiwa mutum barka a mushi congratulation idan ya samu wata sabuwar ni'ima a addini kuma an an ganshi ya taho a miƙe a je a tarbo shi a gaisa da shi a mushi murna fa hadhihi sunnatun mustahabba sunna ce wannan mustahabbiya wa huwa jaizun kuma ya halasta liman tajaddadat lahu ni'matun dunyawiyya in ma mutum ya samu wata ni'ima ta duniya ya samu sabon aiki sabuwar mota sabon gida sabuwar mata ya yi samu wani mukami ya samu wata ɗaukaka a cikin rayuwarsa an mushi promotion ko ya samu wata dukiya ko ya ci wata riba an biya mushi wani wani ainihin wato bashi da ya tare mushi rayuwa duk abin da ya faru da mutum na alheri babu laifi a buga mushi waya a ziyarce shi a je a mushi murna a sanya mushi albarka ce Allah ya san mun ji labarin kaza ya faru Allah ya sanya albarka to balantana kuma abin da ya shafi lahira mutum ya gama hadda alqur'ani ya ainihin yi karatu na addini har ya zama doctor a cikin hadisi ya samu ɗaukaka a cikin harka addini Allah ya ba shi fahimta ta ainihin sunna Allah ya sa ya je dariƙa ya tuba to wannan ya halatta a je musamman a mashi murna saboda ɗaukaka ce a cikin addinin musulunci ina fata mun gane wannan mala ce wannan a karanta lissafin har ila yau ibn qayyim a cikin zadul ma'ad a cikin ainihin shafi na biyar da biyar insha Allah gaba ta uku ne ko to sai yake cewa alhadiyatu wal 20 aizamu aqibatu sidiq zamu iya cire girman darajar gaskiya da kuma cewa gaskiya duk inda aka buga aka raya daga ƙarshe alfanu ce faqad kana bihi najatu ka'ab wa ashabu kaga gaskiya ita ta dawo ka'ab shi da mutanen shi dinnan suka ainihin yi tsira radiyallahu ta'ala anhu وفي ذلك يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى akan wannan ne ibn timiya yake cewa fasdiqu miftahu kulli khair gaskiya ita ce mabudin duk wani alheri kama annal kadhiba miftahu kulli sharr kama yadda ita kuma ita ce mabudin duk wani sharri duba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi a cikin hadisi aka ci. za iya samun mumini marowaci yace za iya samu za iya samu mumini matsalaci bai ce a'a imani da ƙarya ba sa zuwa zuciya daya in zaka faɗi faɗi gaskiya ko kuma ita zama kariya jini waka ita gaskiya a faɗi ta komai ɗaci ko za a ce wane yayi ganganci ko sakare wane mai ƙauyanci ce ne rantsuwa ba zan batun ƙarya ba gaskiya kenan shine sai malai ce يقول ابن القيم رحمه الله تعالى wacce magana tana cikin tafin al-istiqama na ibnu taymiya a mujallar na biyu shafin 467 shi ko ibnu taymiya ibnu qayyim sai yake cewa wa fiha mai miqdar as-sidqi wa ta'liqu sa'adati ad-dunya wal akhirati wa najati min sharrihima bihi yace wannan ya nuna mana girman darajar gaskiya da kuma manna an yi ta alikin jin daɗin duniya da jin daɗin lahira da kuma tsira daga sharrin duniya da kuma tsira daga sharrin lahira duka suna da suna ta'allake ne da gaskiya jama'a fama anjallahu man anjahu illa bisirki Allah bai taba tsiratar da duk wanda Allah ya tsiratar da shi ba sai dan gaskiya shi wala ahlaka man ahlakahu illa bil kadhibi Allah bai taba halakar da duk wanda ya halaka ba sai dan kare shi wa qad amara Allah subhanahu ibadahu al mu'minina an yakunu ma'as sadiqina shi sa Allah ya umarci bayan shi mu'minai lalle su kasance da masu gaskiya duk inda masu gaskiya suke yi kokari ka zama cikin su fa qala ta'ala sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina aya dai da aka faɗa tun da cikin suratul tauba aya ta 119 cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku taka tsantsan sannan kuma ku kasance tare da masu gaskiya wa qad qassama Allah subhanahu wa ta'ala al-khalqa ila qismayn Allah ya raba mutane zuwa gida biyu su'ada wa ashqiya akwai wanda za tsira akwai kuma matsiyata Allah ya raba mu da zama cikin matsiyata faj'ala su'ada hum ahadu shirki wa tasdiq Allah ya sanya wanda za tsira sune mazuwa gaskiya kuma masu gaskatawa Allah ka sa mu cikin su wal ashqiya su kuma tsinannu wanda su zama masu asara ranar kiyama hum ahlul kadhib wat takdib sune masu ƙarya da kuma ƙarya ta gaskiya wa huwa taqsimun hasirun muttaridun munakisun kuma wannan rabawa ce wadda an riga an raba an tsaga an yi iyaka muttaridun kuma wata take ta shafi ko ina da kowane zamani babu canji munakisun wanda kuma ake ganin tasirinta akan mutane fasadatu ita tsira da'iratun ma'a shirki wa tasdiq duk inda ka ji tsira ta faru ga mutum to tana juyawa ne tsakanin gaskiya da gaskatawa tun aka bari in aka tambayi mutum aka same shi da gaskiya wajen abin da ya faɗa cewa ya yi imani da kuma gaskatawa cewa ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata Qur'ani yayi aiki da shi daga nan za mu mishi gidan shi aljanna haka kuma aka san haka ko sai ce washaqawatu ita ko tsiya da ainihin fallasa a kiyama da'iratun ma al-kadhib wa takdhib tana juyawa tare da ƙarya da ƙaryatawa wa akhbara subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya da labari annahu la yanfa'u al-'abda yawm illa sidqu cewa ba abin da zai amfani al-ibad bayi ranar al-qiyama sai gaskiyar su yawma yanfa'u sadiqina sidquhum ko waja'ala alamal munafiqina allazi yatamayyazuna bihi huwa al-kadhib ya sanya kuma tambarin da za a gane munafikai shine ƙarya fi aqwalihim wajen maganganun su afali idza hadafa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana fa jami'u ma na'ahu alayhi asluhu al-kadhib fi al wal fi'l dukkanin abinda aka danganta shi zuwa gare su aka aibata shi da shi shine wato ƙaryar su a cikin magana da aiki fasidiku baridul iman ita gaskiya ita ce wakilin imani wa dalilu ita ce dalilin imani wa markabu ita ce abun hawan imani wa sa'iquhu ita ce mai ainihin wato tuka imani wa qa'iduhu ita ce direban imani wa hiliyatuhu ita ce kwalliyar imani wa libasu ita ce tufan imani bal huwa lubbuhu wa ruhu kai gaskiya ita ce ma tsantsan imani ita ce zuciyar imani wal kadhibu ita ko ƙarya baridul kufri ita ce wakilin kafirci wal nifaki da munafurci wa dalilu ita ce kuma dalilin kafirci wa markabu ita ce abin hawan kafirci da munafunci wa sa'iqu ita ce direban kafirci wa qa'idu ita ce jagoran kafirci da munafurci wa hilyatuhu ita ce kwalliyan kafirci da munafurci wa libasu ita ce tufan kafirci wa lubbuhu ita ce tsantsar kafirci fa muradatul kadhib lil imani irin kishiyantar da ke tsakanin gaskiya da imani ka mudadatul shirki da tauhidi kaman abin da ke tsakanin shirka ne tauhidi na saba wa juna fala yasluul wal iman da imani da ƙarya ba sa haduwa wuri daya illa wa yatrudu ahaduhum sahibahu dole sai daya ya kori daya a wajen wa yastaqiru mawdu'ahu shi kuma ya zauna a wajen zama daya ko dai imaninka ya galabaci ƙarya sai ya kore ta ko kuma ƙarya ta galabaci imani sai ya kori imani Allah shi kyauta wallahu subhanahu wata'ala an jaffara sata bi shirki Allah ubangiji ya tsiratar da waɗannan ukun da gaskiyar su wa halaka ghayrahum min al mukhallifina mukhallafina bi kadhibihim ya halakar da kuma saura da ƙaryar su kai tambaya ka tada zumala fama an amallahu ala abdin ba'da islami bi ni'matin afdal min ash-shirki Allah bai baiwa wani bawa ni'ima a musulunci bayan imani kamar gaskiya ba alladhi huwa ghidha'ul islam wanda gaskiya ita ce ainihin wato abincin musulunci wa hayatu ita ce rayuwar musulunci wa labtalahu bi baliyatin Allah bai taba jarabtan wani mutum da wani abu a azama min al wanda wanda ya kai girman ƙarya ba allazi huwa maradul islam wanda ƙarya ita ce ciwon musulunci wa fasadu ita ce barna da ke zuwa a cikin musulunci wallahu al Allah shine abun neman taimako inji ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad mujallad na uku shafi na 590 zuwa da 91 sai ma da yace wa yaqul shaykhul adawi malam adawi yake faɗa yake cewa walau lam yakun min qubhil siwa firaril kafarati a ada'i salihin nabiyillahi minhu lakafa ahlahu ma'arratan wa zamma yace da a ce ƙarya ba ta da wani muni in banda abin da ya faru da mutanen Annabi Salihu wanda suka ce taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiquna suka yi mitin da dare cewa za mu je cikin dare mu danne mu kashe shi in gari ya waye mu ce ba mu sani ba kuma wallahi gaskiya muka faɗa mu ce mu iya gaskiya mu shine ba mu sani ba ma'ana a yi mitin na ƙarya to ko da wannan shine iya kaɗai abin da aka sani game da ƙarya to da ya ishi ƙarya muni ne irin yadda ake yanzu a je a haɗa yi mutum a ce to a yi wa wani sharri malamai ko 'yan siyasa suna wannan a zauna a ce to a ce wani kaza ne jama'a ce wani ɗan siyasa nan a mai sharri a ce kaza ne ƙarya ce amma sai an yi mitin game da ita to wannan mugun aiki ne irin aikin mutanen annabi salihu kafirai haka ainihin wato malam adawi ya faɗa a cikin ainihin littafin shi da'watul rusul ila Allah ta'ala a cikin shafi na 39 jama'a ya kamata mu shiga tace mu game da ƙarya mun ji munin kuma kowa ya tsaya ya faɗi gaskiya ko da me za ta ja maka faɗin gaskiyan kawai zama shine burin ka shine satisfaction ɗinka kar ka damu da me kiba domin daga ƙarshe can aka tafi gaskiya za ta yi halinta haka mutane suke faɗa gaskiya za ta yi halinta me halinta shine za ta tabbatar da kanta cewa ita gaskiya ce ko mun daren dadewa ƙarya ba ta tabbata jama'a mu kiyayi ƙarya mugun aiki ne kamar da muka ji nan insha Allah za mu kwana akan wannan gaba saboda ƙwarewar lokaci muke cewa abinda muka faɗa daidai ya Allah muna roƙonka ka ba mu ladan faɗan shi da ladan saurare Allah ka gafarta mana kurakurai da zunubanmu Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga babban malaminmu الشيخ العلامة المحدث محمد الأول adam al رحمه rahimahullahu muna fata Allah ya mushi rahama ya sa ya huta Allah ka yukaka ainihin al'amarin addini da ya sanya wa hannu ya Allah ka ji kanshi ka mai gafara da rahama ka ashi shahadarsa shi da Abdullahi ɗansa da matar shi Umar Abdulbarri ka ɗauka garjasa a cikin illiyina wa shuhada'i was salihina wa sunna ulaika rafiqa muna addu'a ta musamman ga wannan yanki namu na arewacin Najeriya Allah ka gyara mana wannan kasa ka kawo mana alkhairi ka canza mana halin da muke ciki zuwa abin da ya fi mana alkhairi a rayuwarmu da addinin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu